wani auren idan ya rabu kaddara ne wani aure idan ya rabu kuma laifin iyayen matar ne abinda muke nufi shine komai mun sani dama kaddarawa ne asali amma kuma mun sani wata kaddarar na zuwa bisa kuskuren wa'ensu laifin iyayen wacce auren ta ya rabu shine in ma dai basu bata tarbiyyar da ta dace da wanda ya aure ta ba ko kuma a'a sun bata tarbiyyar sai dai sun yi sakaci gurin aurar da ita ga mara tarbiyyar da bai dace da ita ba wa'annan su ne laifukan iyayen mace ya kamata iyaye na ku sani yarku ba dabba ba ce wacce ko mahauci ya siya za a iya sallama masa yarku mutum ce wacce duk wanda za a bawa ita ya cancanci a yi binciken halinsa domin ita rayuwar aure ba rayuwar makaranta bace wacce za a ke karewa a dawo gida kada ka ɗauki wannan saƙon a matsayin nishaɗi ka ɗauke shi abin da zai iya sawa idan kana da wani iko na kawo sauyi ka kawo ubangiji ya shige mana gaba ya bawa 'ya'yanmu mazaje na gari. mu ma ya ba mu mata nagari. wannan saƙon lurarwa ne daga ƙungiyar murdiya foundation mu yi riko da igiyar allah mun gode